demokradiyya a yau. Cikin shirin wakilan majalisun tarayya ko na jiha suna da damar su yi kwaskwarima ga kasafin kuɗi ko babu, abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Masu haro assalamu alaikum da fatan kun tashi lafiya. A gurguje bari mu leƙa fagen siyasar Amurka. Zaɓen fidda 'yan takara na baba nan da aka yi ya bar ba da ƙura shine ko zaben da aka yi a jihar Colorado. Rahotanni suka ce ɗaruruwan 'yan Democrat ba su samu damar shiga 'yar tinken da aka yi a jihar ba. A bangaren 'yan Republican kuma aka ce dubban 'yan jam'iyyar ne ba su samu damar yin zaɓe ba. Lamari da ya sa bakin 'yan jam'iyyun duka biyu suka zo ɗaya cewa tsarin zaɓe a jihar Colorado bai gamsar ba. babu alamun akwai wani ɗan takara da zai ce ya samu ta goma shi daga zaɓen na jihar Colorado. ‘Yan takarar shugabancin Amurka biyu a inuwar Democrat dai sun raba wakilai daga jihar daidai. A bangaren ‘yan Republican kuma su ma ‘yar tinken ce amma da yawun shugabannin jam'iyyar. Ted Cruz ne lashe zaɓen. Al'amari da sa Donald Trump yake zargin ba demokradiyya kai a jihar Colorado ba. A wani bangare kuma rikicin da ake kan fidda ɗan takara na jam'iyyar yana ci gaba. ganin babu ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu wato Donald Trump da Ted Cruz da yake da karɓuwa ga shugabanni da kuma attajirai waɗanda suke goyon bayan jam'iyyar. Yunkurin da waɗansu daga cikin jam'iyyar suke yi na ganin Donald Trump bai zama ɗan takarar jam'iyyar ba, ya sa suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka mara Sanata Ted Cruz baya, ya yi wa Trump mummunar kaya a jihar Wisconsin. Hakan a lissafin da masu sharhi suke yi, ya nuna cewa da wuya Trump ya samu adadin wakilai da ake bukata wato 1,237. Idan ku haka ya faru tilas a gudanar da zaɓe a dandalin babban taron jam'iyyar da za a yi a Cleveland jihar Colorado. Sai ta yi wani daban daga cikin waɗanda suke takara yanzu ne zai zama ɗan takarar jam'iyyar. Babban zaɓe da ke tafe shine ranar Talata mai zuwa 19 ga wata a jihar New York, inda jam'iyyar Democrat take da wakilai mai tan da 91. yayin da ita kuma jam'iyyar Republican tana da wakilai casa'in da biyar. Zuwa yanzu dai manyan 'yan takarar na jam'iyyun duka biyu wato Hillary Clinton da Donald Trump su ne suke kan gaba a ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a a zaben da za a yi a jihar ta New York. Yanzu kuma sai maudu'in shirin na makon nan. Shin ‘yan majalisar dokoki walau a tarayya ko jiha suna da iko su yi canji ko kwaskwarima ga kasafin kuɗi da gwamna ko shugaban ƙasa ya miƙa musu? Tambayar da na yi wa lauya Hassan Liman, amma da farko na nemi jin ko cikin rassan nan guda uku ɓangaren zattasuwa da shari'a ko ɓangaren majalisa a reshe ɗaya da ya fi wani muhimmanci ne? Haji Sabo, kowane reshe yana da irin nauyi da tsarin mulki ya bashi. na farko karkashin kashi na hudu na tsarin mulkin najeriya majalisar tarayya ko na jiha ikon su su su yi doka ne don a tabbatar da zaman lafiya a ƙasa da kuma yin ayyuka da jama'a bisa ga abin da su masu bangaren zartarwa za su gabatar a kashi na biyar wato abin shugaban ƙasa ko gwamnoni za su gabatar gari su Najeriya a sabo. Hajiya Saliman shin wani irin iko majalisar tarayya take da shi kan kasafin kuɗi? To haji Sabo da masu saurara wannan amsa na tambayanka da ya shafi kashin kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya za a sami wannan amsa ne a cikin a ƙarƙashin kashi na tamanin da ɗaya da na tamanin da biyu na tsarin mulkin Najeriya. inda aka wa shi shugaban ƙasa na Najeriya. ana son a kashe kuɗi na yin ayyuka, na tafiyar da ayyuka, na zartarwa a ƙasar nan, shi ne a matsayinsa na shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na tamanin da ɗaya zai rubuta bisa ga fahimtarsa da yadda ya fahimci abubuwa da koke-koke da damuwar 'yan ƙasa. ya gabatar a abin da ake ce masa doka ta zartarwa na kuɗi wato appropriation bill ya kai gaban majalisar tarayya wato senate da house of representatives ko majalisar dokoki kenan wakilai da majalisar dattabai zai gabatar a gabansu su kuma za su duba su gani in suka duba za su bi kowane abubuwan da shi shugaban kasa ya ce yana son ya aiki ma 'yan najeriya a kai a zai yi abu kaza a wuri kaza zai abu kaza a wuri kaza za a kashe kuɗi kaza a wuri kaza a ta kansu kuɗin da su ma 'yan majalisa za a kashe a kansu shugaban ƙasa ne zai gabatar da abin da ya shafe su kafin su su zartar su gabatar mishi ya sa hannu haji sabo. Haji Saliman suna da yanci su yi canji a cikin kasafin kuɗi ko ba su da shi? Haji sabo a fahimta na bisa ga abubuwan da na karanta a ƙarƙashin kashi na tamanin da ɗaya zuwa tamanin da biyu na tsarin mulkin Najeriya. Ban ga inda majalisar tarayya suke da iko su canja wani abin da shugaban ƙasa ya gabatar a cikin kasafin na kuɗi ba. Abubuwan da ya rubuta a matsayinsa na shugaban ƙasa in ya gabatar a gabansu shi ne za su duba su ce sun amince su gabatar masa. in akwai abin da su ba su amince da shi ba sai gwada su ce ba su amince ba amma ba za su sauya wani abu daban da abin da shi gabatar ba sai gwada su ce abu kaza ba mu amince ba amma ba za su canja wani abu daban su saka wani abu daban ba a fa su da iko yin haka haji sabo haji saliman idan haka ne sun zama kamar yan amshi shata kenan ko a haji sabo ba sun zama kamar yan amshi shata ba kamar yadda na baka bayani tsarin mulkin najeriya ya ba kowa irin ikon da yake da shi. 'Yan majalisa a ƙarƙashin kashi na hudu ikonsu shine su yi doka. Gabatar da kasafi na kuɗi mai za a kashe. Shugaban ƙasa ne a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko shi ne yake da dama ya ce to ga abubuwan da ya kamata a yi a ƙasa a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko na zartarwa. shi da zai rubuta da shi da ministocinsa su zauna su yi nazari me ya kamata a 'yan Najeriya aikinsa ne ba shi da dama a matsayinsa na shugaba ya zauna ya ce to zai aikin da 'yan majalisa za su yi in ya rubuta zai kai musu su ɗin nan ba wai 'ya'yan an shirshata ba ne shugaban kasa ya faɗa amma ba wai su su canja ko su sauyawa ba wai sun zama yan an shata ba ne a abin da doka ya ce a cikin tsarin mulkin najeriya kenan haji sabon je ba ba saurara. amma kafin mu yi sallama ban sani ba ko ni ƙarin bayani da ke so kai wadda na manta ban tambaye ka ba. eh to ƙarin bayani da nake so yi shine a kashi na tamanin da biyu musamman na karanta a jaridun najeriya a yanzu irin takaddamar da yake tafiya tsakanin shi shugaban ƙasar najeriya da kuma majalisar tarayya inda aka ce sun gabatar masa da takardar da suka ce sun amince yaban nan an samu an ce sauye-sauye a cikin abubuwan da shi kuma ya ce a'a akwai abubuwan da ya gabatar su sun canja a ciki to kamar da na bayani da farko ba su da iko su yi haka a ƙarƙashin kashi na ɗaya ko kashi na biyu yin haka in sun yi haka ya saɓa wa abin da aka rubuta a tsarin mulkin najeriya na kashi na tamanin da ɗaya da na kashi na tamanin da biyu to abin tambaya na shine jama'a za su ce to gashi har ana watan hudu na wannan shekarar har yanzu majalisar tarayya da kuma shugaban kasa har yanzu ba sanya hannu a wannan budget ba tsarin mulkin najeriya a kashi na tamanin da biyu ya bai wa shugaban kasa dama ya yi amfani ya zartar da abubuwa a cigaba da zartar da abubuwa saboda kar gwamnati ya tsaya har akalla na tsawon wata shida amma duk abubuwan da za a yi a tabbatar an yi shi ne bisa ga tsarin kuɗi da aka yi na da ya wuce har da samu bayanin da zai son kara Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da haka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai ko makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin lauya hassan liman da cuba hiro diodo ne wanda ya daida da sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.